abu guda ɗaya kawai a cikin wannan majmu'a na ayoyi la ya masu hu ilal mutahharun ayar da ake taiwa musu a kanta. shin me take nunawa tana nuna cewa ba wanda zai taba alqur'ani sai wanda yake da alwala dan Allah ce la ya masu hu ilal mutahharun ba mai taba shi sai mai alwala alal haqiqa wannan aya ba ta da alaka da mas'alan alwala ba ta da alaka da mas'alar taba alqur'ani da alwala alaka ta kusa ko ta nesa ba ta da ita saboda dalilai kamar haka dalili na farko ubangiji ta'ala ce la ya yamassuhu illa almutahharuna almutahharuna mala'iku kenan ba ce ba almutatahhiruna masu alwala ko almutahhiruna masu alwala inda ana nufin masu tsarki cikin bani adam ko masu alwala cikin bani adam to da sai a ce almutahhiruna ko almutatahhiruna dan da haka alqur'ani yake raye su inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina فيه رجال يحبون an يتطهروا wallahu يحب mutahhirina amma ننسى sai aka ce al mutahharuna waɗanda aka tsarkake ba waɗanda suka yi tsarki ba masu yin tsarki bil kenan su za su ɗauki buta su zagaya ban ɗaki don yin tsarki mala'iku an tsarkake su ba bawali ba bayan gida ba ci ba sha tsarkakakku daga Allah kenan su kaga nan gurin ba su da alaƙa da sannan an siffanta littafin da cewa fi kitabin maknun ne asali yana cikin kitabin maknun wato a wani littafi tsararre littafi tsararre shine littafin da ke hannun mala'iku kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama suhufin mukarrama takaddu waɗanda suke ababen darjantawa ababen kimantawa bi aidi safara kiramin barra marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara kaga takaddun da ke hannun mala'iku kenan su ake magana akan la ya masuhu ba wanda zai taba su illal mutahharuna sai su mala'ikun amma qur'ani kuwa ba kitabun makanun bane ba abu ɗaya yake kowa na iya budewa gashi ba gashi ba bude ba gashi ba nan aya ce hazan zulhum yawmiddin ba gashi in ka bude nan gurin ba wannan zai ati garka in ka bude can gurin ai ba kitabun makanun bane ba wancan makanun din ba wanda sai laika sai su mala'iku ina fata an fahimta dalili na uku cikin dalilai ubangiji ta'ala ala ce la ya masuhu la din wannan wace iri ce nafiya ce ko nahiya nafiya ce jamil jiddan la ce nafiya mai korewa ashe jumla ce kabariya ba jumla ce insha'iyya ba suka ce al-aslu fil khabari an yabqa ala khabariyatihi suratan wa ma'ana asali labari ya ci gaba da zama labari ne a dirinsa da ma'anarsa a zubinsa da ma'anarsa kawai ya kyale shi a labari baya bada hukunci asali wannan haza huwa al-aslu al khabari amma sha'i shine ke bada hukunci ashe da laba da da, nahiya ce da hani ne aka ce kar wanda ya taba shi da sai zanto qur'ani ake nufi amma sai aka ce ba mai taba shi wannan menene khabar ne labari ne inda ana nufin wato a lati nahiya kaga da fi'li mudari din sai zanto mai majzum da sai a ce لا يمسسه إلا المطهرون على ala girari تعالى ta'ala لم تمسسه نار narun على نور تمسسه لا يمسسه أما amma ba haka ce ba sai aka ce la إن wanda fi'ilin marfu'i ne saboda la din nafiya ba ina fata an fahimta kaga anan ba za ka dauki hukuncin alwala ba za ka dauki hukuncin wani abu ba abu na uku abu nawa kenan na hudu kenan ma abu na hudu daga cikin dalilai da ke nuna cewa ba a maganan alwala wajen taba alqur'ani mai girma ayar tana dangantaka da ayoyin kusa da ƙarshe cikin surati shu'ara wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'ani sam'i ma'zulun ana korewa alqur'ani cewa yafi karfin aljanu su taba shi dan aljanu najisa ne datti ne sun kafirce ma ubangiji su wane ne suke taba shi mala'iku tsarkaka al'arwa at-tahira sune suke taba shi ba al-arwah an ba da haka aka ce wa ma tanazzala bihi shayatin bai shaydanu suka sauka da shi ba kenan wai sauka da shi mala'iku wa ma 'yan yanbaghi lahum ai bai dace ma aljanu su su matsan kusa da shi ba wa ma yastati'un ko za su yi din ma ba za su iya ba innahum an sam'i lamazulun to kako mala'iku sune wanda za su taba shi kenan don a hannun su yake bi aidi safaratin kiramin tunda ko hannun su ke za su taba shi don haka la hu illa mutahharuna magana ta gaba ta biyar wato imamu malik ibn anas a cikin motsa, don ku san cewa yawancin mu ba mu karanta malikiya yadda ya dace yace wannan ayar ba ta magana akan taba alqur'ani da alwala a'a tana da alaka ne da ayar da ke cikin abasa wa tawalla kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi aidi safara yace to la yamsu wal mutahharuna mala'iku ake nufi irin yadda a can mala'iku ake nufi ka duba cikin muwatta ka duba cikin muwatta na Imam Malik ibn Anas abu na karshe da zan takaita a kai shi bugu da ƙari sura din suratul waqi'a ce suratul waqi'a ko makkiya ce surorin makka ko suna bayanin aqida ne kwata kwata ba ruwansu da hukunce hukunce wanda taba alqur'ani da alwala ko rashin taba da alwala wannan hukunci ne na aqida ko kuma na fiqh fiqihu sai dai a neme shi suratul baqara ko ali imran ko wace ce ko wace ce ko wace ce amma ba sura makkiya ba ina fata an fahimta ina jin daga yau ba ko bi na bashi akan wannan ayar la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bi hadha al-hadith antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun sai Allah ya لولا إذا بلغ